والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاترك وطن ذو hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahali sunna wal jama'a a muna cikin kitabul magazi babu gazwata da'if fi shawwal babu gazwata da'if ko fi shawwal hadisi na 4329 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim الرحمن ya'qub ibn ibrahim حدثنا إسماعيل حدثنا ابن قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره عطاء يا بلا باري شوى للي صفوان بن يعلى بن أمية يا باش لا باري أن يعلى كان يقول شوى للي يعلى بن أمية يا كفن شينا شوى ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جماعة شيء زن زمن زن الله صلى الله عليه وسلم lokacin da ake saukan mai da wahayi shi kawai abin da yake sha'awa kenan lokacin da ake saukar annabi da wahayi ya gan shi sai hankalin shi ya kwanta qala fa bayna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bil Irana. ana nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wani waje ana kiran shi ji'rana wa alaihi thawbun qad uzilla bi alhali yana da wani tufafi an lullube shi da shi tufafi an lullube shi ya lulluba da tufafin a jikinsa ma'ahu fihi nasun min ashabi tare da shi akwai wasu mutane daga cikin sahabbansa suna wajen a a'rabi can sai ga wani bakauye ya zo wani bakauye ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam alaihi jubbatun mutazammiqun bi ya sanya wani tufafi ana kiran shi jubba kamar mu ce alkabba ya sanya alkyabba mutazallikun bidibin wanda alkyabban nan an cuɗanya shi da turare kenan alkyabban yana ta tashin kamshi an gani an sa mai turare sai kamshi yake ta yi فقال ya رسول الله تجي يا رسول الله كيف ترى في رجل أهرم بأمرة في جبة me za ka ce ya rasulallah game da mutum wanda ya harama da umara a cikin jubba ya sa alkyabba Ba zan تضمخ بالطيب bayan ya riga ya cuɗanya bayan ya riga ya kwaɓu da turare a jikinsa fa ashara umaru ila ya'la biyadi sai umar dan kaza radiyallahu an sai ya yi ishara zuwa ga ya'la bin umayya da hannunsa an ta'ala yace taho fa ja'a ya'la fa adkhala ra'sa sai ya'la tunda dama bai ya'la ce ka kumanta yana so shi ya'la ya faɗi wata magana ɗazu yana so ya ga yanda ake saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam da wahayi to yanzu gashi nan ana saukar ma annabi da wahayi to shikenan sai Umar ya ce masa ko na'am ta'al eh, sai Umar ya ta wannan sai shi ya alabin Umayya sai ya zo fa adkhala ra'sahu sai ya shigar da kansa an gane ko ya shigar da kansa cikin bai cikin wannan mayafin فإذا النبي صلى الله Sai da shi الوجه سيدا شي منظور صلى الله عليه وسلم فسكن شي أي جاجة ورد يجد كذلك ساعة wato yana wani kyakkyari haka yana wani sauti wato ya saba ma ya dan fita daga hayyacinsa yana dan wani kyakkyari wani dan lokaci kaɗan haka sun masu riyan sannan daga baya sai aka cire mai wannan kyakkyarin bayan ya ɗanyi wani sauti haka wani sauti wanda bai saba yi ba a lokacin da ake saukan mai wahayi yakan fuskanci wannan canzawan yanayi sannan daga baya sai aka cire mai wannan abu فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا yace ina wannan mutumin da yake tambaya na game da umra ɗazun? Ɗazun wani mutum na tambaya na kan umra ina yake faltumisa ar-rajulu fa utiya bi sai aka nemi mutumin aka zo da shi kun fahimta ai kenan mutumin ya yi tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah bai bashi amsa ba menene ya sanya manzon Allah bai bashi amsa ba saboda manzon Allah baya faɗin abu da san ranshi in zai buɗe baki yayi magana sai da wahayi an gano wannan ko to haka ya kamata malamai na sunna da ɗaliban ilimi su yi koyi da manzon Allah kan wannan matsala din idan an tambaye su fatawa sai ya zamanto ba su yi bincike a kan shi ba kada su ji kunya su ce ku ba da dama mu yi bincike wannan tambaya da kamun gaskiya tambayan ban yi bincike a kan shi ba an gane ina so ka bani dama zan binciko insha Allah gobe ko jibi ka tuna min insha Allah zan baka amsa to kaga wannan shirin malami na sunna na hakika ba wai jakan magori ba wanda in an tambaye shi duk wani tambaya akwai amsa kana tambayan shi kafin maka jire da tambayan ya bada amsa irin likitocin zamani kafin ka gama gaya mai matsalolinka ya rubuta ma magani ina ba ka kana mai magana kana bayani ya gama rubuta duk ciwon da ke damunka kafin ka gaya mai abin da ke cikin zuciyarka kai ka ce shi masanin gaibi ne an gano wannan to shi ne ya ce ina wannan wanda yake tambaya na game da umara ɗazin sai aka nemo wannan mutumin aka zo da shi faƙalin sai ce amma tsibin bik. amma turaren da ke jikinka da ka sa turare a matsayinka na mai aikin hajji ko mai umara faƙitilhu salasa marar ka wanta shi uku wa a so mai aikin hajji ko mai umara ya kwaɓi da turare wa amma dubbatu fanzi'aha amma wannan ainihin jubba din wannan alkaba wannan abin nan alkaba din ka cire shi a jikinka me yasa zaka cire shi me ya sanya zai cire shi saboda mai harama bai sanya mai alkyabba saboda alkyabba an ɗanka shi ne da zare an gane mai harama bai sa kaya na ba san gane wannan yawa dole ne in mutum zai harama da aikin hajji ko umra ya cire kayan da ya saba sawa sai ya sa mai sai sa harama a jikinsa kun lura sun masna fi umratika kama tasna fi hajjik sannan sai ka aikata a cikin umranka kamar yadda kake aikatawa cikin aikin hajjinka in za ka yi ta tamattu'i kenan ila ka gama umra ka cire ainihin kayanka na harami ka sa kayan gida yau mu tarwiya ka dawo da ainihin umra ka dawo da harama za ka yi aikin hajji irin yadda ka yi a cikin umra haka za ka yi a cikin aikin hajji ba bambanci an fahimta ku na'am حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم عن كالقودة عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم هنين يتي لوكا سند الله يبعد فيئة ga ainihin manzansa sallallahu alaihi wa sallam ranan yakin hunayn kasama fi nasi fil mu'allafati qulubuhum sai annabi ya raba ganima ya raba wannan fai din cikin mutane an gane wa kuke tunanin annabi zai ba wannan rabu kila kuna tunanin annabi zai ba mutanen da suka nuna bajinta a wannan yakin an gane mutanen da suka halarci wannan yaki daga cikin muhajirun da ansar ko to sai manzon Allah sai ya hana ainihin yan ansaru sai ya zo ya ba al-mu'allafati qulubuhum ya hana yan ansar ya zo ya ba wa mu'allafati qulubuhum yan ansar su ne mutanen fa da suka sha wahala wato sun yi wa manzan Allah kara lokacin da duk duniya gaba ɗaya aka kyamace shi mutanen makka mutanen ɗa'ifa mutanen kaza sun ce ba sa yi da shi sai mutanen madina suka ce ya rasulullah in dai mutanen maka ba sa yi da kai ka dawo garinmu za mu ba da ranmu za mu ba da ainihin ƙasarmu za mu ba da dukiyarmu wajen ganin lalle sai ka isar da sakon Allah ina fatan gane wannan to wayannan mutane lokacin da mutanen makka suka kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya zamanto sun kulla makirci suna so su kashe shi sai mutanen madina suka zo suka ɗauke manzan Allah daga makka suka mai da shi madina kuma da ya je madina ba su ɗauke shi a matsayin bako ba irin a ce ai wa'annan baki ne a'a manzan Allah ma suka ba shugabanci na musulunci gaba ɗaya sai kasar madina sai ta zama to karkashin kulawar manzo Allah sai annabi ya zama shi ne shugaba na musulunci sai madina ta zama to daula ta farko ta musulunci ina fatan gane babu kabilanci babu ƴan kasanci babu bangaranci babu wariyar launin fata babu babu nawa ne ba nawa bane kawai musulunci tsantsa ina fatan gane wannan to wannan shine abin da ya faru da yasa manzon Allah ba zai taɓa mantawa da mutanen Madina ba an gane wannan ko in banda muhajirun babu mutanen da suka yi wa manzon Allah irin gatan da an sa suka yi masa kun gani karkashin wannan kowace da'awa kaga ta ci gaba to akwai dafawa wasu da'awa ba ta ci gaba malami shi kadai kawai malami shi kadai yana ta da'awa yana ta da'awa ba samun ci gaba dole sai ya zama to malami ya bada na ya bada na shi mawa a samu su ɗalibai masu kishi su tsaya masa wajen ganin lallai sakon nan ya isa yanzu wannan karatun da muke yi wannan wannan abin da ake ɗauka din nan shi ni na zo da shi ba ni na zo da shi ba masu dauka ni ke ɗauka to da yanzu da yanzu ni kaɗai zan yi wannan da'awan yanzu in ce ni zan yi komai ba inda zan iya an gano wannan ko mutanen da ke ainihin daukan karatun suna daukan karatun ne suna son da ɗaukaka. daukaka mutanen da ke ba da kuɗi domin a sai kayan aiki suna siyan kayan aikin ne don da awanta daukaka to almuhim da awa ba ta daukaka sai da goyon bayan ɗalibai masu kishi an gano wannan ko kuna ganin akwai maganar da manzo Allah yake faɗa a cikin hadisin bukhari inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi ababakar lallai daga cikin mutanen da suka fi mun baiwa a wajen abotansu da kuma dukiyansu abubakar daga cikin mutanen da suka fi mun baiwa hakika sun mun baiwa mai tsanani a wajen abota abubakar a wajen abotan shi bai yaudare ni ba bai haɗince ni ba bai mun magudi ba ya nuna mun abota na hakika an gano wannan ko lallai daga cikin mafi baiwan mutane wajen abota da kuma dukiya abubakar ya cire dukiyarsa dukiyar da ya mallaka ya cire shi ya bayar da shi ga musulunci ya bayar da shi don manzan Allah ya yi da hawa to irin su abubakar da irin su khadija wanda suka cire dukiya ba sa jin nauyin cire kuɗi don ganin da awa ya ci gaba da su ne aka samu sakon manzan Allah ya kai inda ya kai a duniya yanzu kuma inda a lokacin da aka samu matsala tsakanin abubakar da umar an ce zo mu zauna zo mu saba to an samu rashin jituwa tsakanin abubakar da umar kuma a cikin rashin jituwan abubakar shi ne ba shi da gaskiya to sai abubakar sai ya roƙi umar don allah ni ne ban da gaskiya a cikin wannan abin da ya faru don allah ka yafe mu sai umar ya yi fushi ya ce a tafau da zai yafe mishi ba to sai hankalin abubakar ya tashi tun da ya ce a tafau ba zai yafe mishi ba sai abubakar radiyallahu an sai ya dumfari ina sai ya dumfari majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya dumfari majalisin manzan Allah sai annabi ya ga fuskan abubakar a turnike an murtike hankali ya tashi sai ce amma sahibu kuma har za faƙar gamara ya ce amma abokin wannan hakika gaskiya yana cikin tashin hankali lalle yana cikin wani yanayi abubakar na zuwa sai ya faɗi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya lalla. wani abu ne ya haɗa ni da Umar shi ne sai na gaya masa wata magana da ta ɓata mishi rai sai na gane ni ne mai ne da gaskiya sai na roƙe shi ya gafarta mu sai Umar ya ce shi ba zai gafarta mu ba shi ne na zo wajen kan gaya ma abin da ya faru an ce ba a taba ganin manzan Allah ya yi fushi kamar ranar ba annabi dukkan shi ya ke hankalin shi ya tashi sai annabi ke cewa inna Allah ta'ala ba'asa Muhammadan bil haqq fa qultum kazabta wa qala Abubakar sadaqta wa wasani bi nafsihi wa malihi hal antum tariqu li sahibi Allah ya aiko annabi Muhammad da gaskiya dukan gaba ɗaya ce ƙarya nake yi abubakar ya ce gaskiya kake yi kuma ya taimake ni da kansa da dukiyansa shin za ku kyale min abokina wannan shi ne abota da kyau ya taimake ka da jikinsa kuma in maganar dukiya zai cire dukiya ya bayar fi sabilillah irin wannan ya nuna abota ne na hakika kuma da gaske musuluncin ake so ba a yi wa musulunci koro korowa shin za ku kyale min abokina shin za ku kyale min aboki na annabi ya maimaita su uku kuma ya ce ya rasulullah na yafe miki na yafe miki annabi na maimaitawa tun daga nan wajen sahabba annabi ke tsoron abubakar ko da abubakar ya musu laifi suna jin tsoron su yi fushi da shi saboda kada su yi fushi da shi manzan Allah ya fushi da su kun fahimci wannan ko to kun ga irin wannan shine abin da muke magana da'awa ba ta ci gaba ita kadai in ga da'awa ta ci gaba akwai mutanen da suka taimaka wa malamin wajen ci gaban abu yanzu a cikin muhajirun suwaye suka taimaka akwai khadija akwai abubakar akwai umar akwai usman in ka ji tarihinsu da irin yadda suka cire dukiya wajen ganin musulunci ya ci gaba to irinsu ake bukata a wannan zamanin sannan kuma sai mutanen madina suka ce to tunda mutanen makka sun takura wa manzan allah sun hana shi da'awa ya taho ƙasarsu za su shugabantar da shi sannan kuma za su miƙa mushi rayuwarsu gaba ɗaya za su miƙa mushi dukiyarsu gaba ɗaya sai yadda manzan Allah ya da dukiyarsu domin da awa ta ci gaba kun fahimci wannan ko to wannan shi ne shi na kashe to a nan wajen manzan Allah an samu fai'u menene fai'u shi ne dukiyar da aka samu nau'i ne na ganima an kai wa kafirai hari amma kafirai sun gudu ba su tsaya an koma da su ba sai musulmi suka samu wato dukiya na bagas ba wahala shi ne mai shi ne kyakkyawan misali na fai'u an gane ku? to a lokacin da aka yi yakin hunayin sai annabi ya raba wannan fai'u din mai hukumar za Allah kaga su ne ne ya kamata su samun dukiyar sosai kaga muhajirun wasu sashi daga cikinsu sannan sai ansaru wanda suka ba da ƙasarsu a gani wanda wallazi na tabawa udara wal imanin min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to sai manzo Allah sai ya hana ansar gaba ɗaya ko kobo ya hana su dukiyan gaba ɗaya sai ya raba ma sababbin musulunta an gani sai ya ɗauki dukiyan sai ya ba sababbin musulunta sai ya ba mutanen da suka sai ya hana mutanen da suka ɗauko shi suka yi mishi gata an gane ko sai ya hana su kokobu shi ne ma'ana wato shi kalmar mu'allafa ɗin nan malaman fikihu sun yi saɓani mai ake nufi da mu'allafa wanda wannan mu'allafa suna daga cikin mutanen da sun cancanci a basu mai a basu zakka inna kasu lil fuqara'i wal masakina wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab ila akhir al aya lalle sadaka na talakawa ne da miskinai da mutanen da ke aiki wajen karban zakka jami'an gwamnati da suke aiki wajen karban zakka su ma za a ba su koda suna da kuɗi wal mu'allafati qulubuhum da mu'allafati qulubuhum zuwa mu'allafati qulubuhum to an yi sabani akan shi sai aka ce qaumun kufar yu'dawna tarjiban fil islam wasu ka ce in an ce mu'allafa wasu mutane ne kafirai an gani ana ba su dan a ta da su zuwa ga musulunci kafirai ne wanda ake ganin kaman akwai dan alama alamun cewa idan ana dan ba su abin duniya za a iya janyo su su musulunta an gane wannan ko ana kiran wayannan mu'allafati qulubuhum to wannan shine ra'ayi na farko kenan wayannan kafirai ne su ana ganin in ana ba su kuɗi za su yi me za su musulunta wakila musulmuna lahum adba kufar liyata'allafuhum an ce a'a mu'allafa mutane ne musulmai suna da mabiya kafirai in an ba wayannan musulman za su iya janyo wayancan kafiran an gane ku musulmai ne suna da mabiya kafirai an gane kamar sarakuna ne suna da mutane kafirai wanda idan ana kyautata wa sarakunan su ma sarakunan suna da ɗan rauni-rauni in ana ɗan kyautata musu za su janyo mana sauran an gane wakila musulmuna awwalu ma dakhalu fil islam an ce su ne musulmai sababbin musulunta an gane ku liyata makanar islam ne kulubihi ana ba su wannan kuɗi na zakka ne don musulunci ya kafu a zuciyarsu kullura sababbin musulunta sai a dinga kulawa da su an gane kada a bari su shiga wahala ana taimaka musu da zakka ana dafa musu ana dafa musu har musulunci ya gama kafuwa a zuciyarsu to irin wayannan ya halatta a ba su zakka su ne mu'allafa an gane to abin da ake nufi da mu'allafa a nan shine na ƙarshen nan eh mutanen da sun musulunta amma musuluncin bai gama ƙarfi a zuciyarsu ba sai a ba su wannan zakka dan ya ƙara tabbata to su ne mutanen da annabi ya ba wannan fai'u din an gane to na'am walam yubil ansara shay'a sai ya zama to bai ba ansar komai ba fa ka annahum wajadu kaman su ansar sun yi fushi ansar din kaman abin ya bata musu rai kuma ka duba zahirin abu inda kai ma za a ma bayani shi mala ibrahim ga yadda muka sha wahala tare da manzan Allah mun mai kaza mun mai kaza mun mai kaza mun mai kaza wa'annan mutane kwanan nan suka zo amma wa'annan da suka zo kwanan nan sai an kwashi dukiya gaba da miliyoyin kuɗi a gaba su mu kuma ka hana mu to zahirin magana yaya zahirin magana za ta yi tasiri an gane wannan ko to manzo Allah bai ba ansar ba ko annabi ya ce mun fa'ala ilaikum ma'rufa ko man sana ilaikum ma'rufa fa kafiru duk wanda ya aikata muku alkhairi ku saka masa in ba ku da abin da za ku saka masa ku yi masa addu'a hatta tarau annakum karkafa har sai kun ga kun saka masa yanzu ansar ba su aikata ma annabi alkhairi ba to yanzu da aka samu wannan faiwo din yaya ba sai a ba su ba to sai aka ba wasu mutane wanda ba su wahala a musulunci ba kawai sun samu dukiyar bagas kawai kuna da wannan ko to sai zaman to ka annahum wajadu kai ka ce sun ji haushi a cikin ran an ansar iz lam yusibuhum ma asaba an-nas domin abin da ya samu sauran mutane bai same su ba abin da ya samu mu'allafati qulubuhum su bai same su ba su ba abin da aka ba su fa khatabahum to yanzu idan kai malami ne shi aka maka lawo yanzu wasu ɗaliban ka sun samu sun dan fitu fa daliban ka ɗin nan na jiki gaskiya suna cikin shubuha suna nan suna jin haushi dangane da abinda aka samu na kuɗi din nan an ba wasu mutane wanda ba su wahala ba su da suka wahala da kai baka ba su ba gaskiya suna nan suna gunaguni a gefe shin ya kamata ka yi shiru ne kan matsalan ko ka warware shubuhan domin wannan kada ya isa ya kawo ma babban matsala a cikin da'awanka na fasan gane a nan wajen sai makiya Allah su yi amfani da wannan daman ma wajen kokarin su cusa musu wani abu dama mun gaya muku mun ce kakko Muhammadu ga ƙarshen ta yanzu gashi yayi watsi da ku ya kama wasu mutane eh dama haka yake halin shi ne an gane to sai aka yanzu irin wannan abin yana faruwa gulma ne a je a gaya wa malam don malam ya yi gyara ko kuma yin shuru shi da daidai Shito, to me yasa kake gaya wa malam ina ba ba komai ka san wani wani fa abun fa akwai komai ina ba malam bai sani ba kawai da kai shuru ai ba komai ba wani matsala bane yana daga cikin giban da ya halatta domin wannan matsalan kawai irin fitinan da zai janyo yana da yawa to in ka fahimci wannan dan kai maganin fitina a yi sauri a je a gaya wa malam malam ga wata fitina tana so ta faru a cikin da'awanka menene wa'annan ɗaliban da suka yi ƙoƙari wajen kawo ka wannan ƙasa ga shi nan fa yanzu suna cikin tashin hankali kuma ya rasu lalla wa'annan mutane mu a ganin mu suna buƙatar ƙarin bayani ka kira su ka warware musu wannan shubuhan Suna fatan gane to nan take sai manzan Allah sai ya hau kan mumbari ya tara su ya tara ansar su kadai ya ce baya son ganin kowa sai ansar fa khatabahu sai ya mutu hudba fa qala ya ma ashaka al ansar yace ya ku taron ansar alam ajrikum dhullalan fa hadakum Allah bi ashe ban same ku batattu ba sai Allah ya shirye ku ta hanya na wa kuntum mutafarriqin fa allafakum Allah bi na same ku batattu kuna bautan gunki kuna bautan kaza sannu kuna yaƙi tsakaninku eh? kuma wa kuntum mutafarriqin kuma kun kasance a rarrabe akwai ƙabilan aus da ƙabilan hazrat kullum kuna zubar da jinin juna kuna yaƙan juna Ɗan ƙabilan aus bai isa ya kai ziyara unguwan ƴan hazrat ba Ɗan ƙabilan hazrat bai isa ya je wajen ƴan aus ba an gani in ya je wajen wato za a zubar da jininsa to amma wane ne ya haɗa kanku manzan Allah manzan Allah ne ya zo ya haɗa kanku wa kuntum ala shafa hufaratin minan nar fa an kaza kun minha kun kasance kuna kan gaban wutan jahannama sai manzan Allah ya zo ya kwace ku daga wannan annabi ya same ku a rarrabe sai annabi ya zo ya haɗa kanku an gani ashe rabuwa sharri ne kuma duk mutumin da yake burin shi ya raba kan al'umma mutumin banza ne babu mutumin banza kamar mutumin da yake farin ciki da rabuwan al'umma idan mutane sun zamanto musulmi ne su aqidansu daya manhajinsu daya sai to akwai mutanen da ke hura wutan fitina domin suna ganin idan an hada kai ba za su cimma burinsu ba to wayannan mutane babu lalatattun mutane kamar su an gane duk mutanen da suke rarrabe ba sa cin nasara har abada wa kuntum mutafarriqin fa allafakumullahu bi kun kasance a rarrabe sai Allah ya haɗa kanku saboda ni wa alatan fa aghnakum Allahu bi kun kasance talakawa sai Allah ya wadata ku saboda ni anan gori yake musu yana tunatar da su ni'iman da ya musu ne an gani irin wannan ba a kiran shi gori in ma gori ne gori ne da kyau matarka an gane ko kana ciyar da ita kana tufatar da ita in ba ta da lafiya kana kulawa da ita sannan kana sadar da zumuncinta duk wani haƙƙin da Allah ya daura kanka kanta kana kiyayewa sai wata rana wani abu ya haɗa ku sai ta nuna ma dama kai an ce maza ba 'yan goyo ba ne mai ka taɓa mun tun zaman da muke yi mai na ƙaru da kai kaga anan wajen ta manta to in mutum ya manta da abin da kai masa shin yana buƙatar mai tunatarwa to tunatar da mutum abin da ya manta ba gori bane kana so ne ka dawo da hankalin shi ya fahimci gaskiya an gano wannan ko ke tsakani da Allah wane ne yayi wane ne kullun sai yayi shi nawa ne kudin cefanen da nake baki kana ba da dubu dubu shida nawa mutanen tudun wada ke bayarwa dubu uku sauran dubu uku bai ke da shi na bayan da ya saboda ki karu na bayan da saboda kaza sannan tsakanin ki da Allah karatun da kika yi na boko har kika gama da kudin waye da kudin ka ne na yi kokari anan ko ko ban yi ba kai sannan ina wasa da ciyar da ke a'a da sallah ina wasa da yi miki dinki idan kin haihu ina wasa da dinki dinkin kin haihuwa a'a shin wani abu ne ya kamata in yi miki da ban miki don Allah ka hakuri ba zan ƙara ba shikenan wannan ba gori bane an gane ka tunatar da mutum ni'ima ne ai shi ma kanshi manzon Allah Allah ya tunatar da shi alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fa'ada wa wajadaka a'ilan agna to irin wannan tunatarwan ga mutumin da ya manta da abin da kai masa dan adam wani yana mantuwa ba wani yana mantuwa sai ka tunatar da shi sai hankalin shi ya dawo zuwa gare ka kun gane ai to manzo Allah sai ya tunatar da ansar to nan wajen kuma ku yi tunani da mutumin da shi abin da yake tunani ta masa gata kawai shine kuɗi mutunci kuɗi da mutumin da ka karanta da shi tauhidi tsantsa ya san tauhidi ta hanyanka ya san manhaji ta hanyanka wa'ancan mutanen da aka ba wancan kuɗin sun san tauhidin da mutanen madina suke da shi sun fahimci irin manhajin da mutanen madina ke da shi irin ibadan da mutanen madina suka sani wancan sun sani to wane ne ya fi samun gata na basan gane wannan to irin wannan shi ne tunanin 'yan najeriya shi dan najeriya shi duk abin da za ka yi masa ka karanta da shi tauhidi ka karanta da shi manhaji ka karanta da shi ibada in baka bashi ba wallahi wata ran zai juya maka baya yanzu dalibai nawa nake da shi a Kaduna zan iya lissafa muku dalibi wani akwai dalibai da sun shahara suna nan suna dalibta don ba na ba su ko kwabo muka samu matsala da su sun fa'idanta da ni wani shekara goma wani shekara kaza wani shekara kaza ba kuɗi an gane wannan ko akan wa'annan sai suka je suka koma suka tattara ƙarƙashin wani ana zagi wannan wanda zai ba su kuɗi to wannan kuɗin ya fiye musu karatun da ne musu shekara goma karatun da ne musu shekara ishirin suna nan gatan da suka samu na karatu a wajena ne amma wancan mai kuɗin ya fi ni in an ce wane ne malamin ku sun ce mai kuɗi me yasa saboda yana fitarwa kaga da a ce ina da kuɗi in haɗa tsakanin karatun da kuɗin da shi kenan na gama to shi wancan yana da kuɗin ni kuma zan yi karatu tauhidin da na karantar ba su doke shi komai ba amma fa da shi suke cin kasuwa ina san gane wannan yanzu ɗalibai suna nan babu abin da ya haɗa ni da su ba ba duka ba zagi kawai suna kariya ne ga wani malami mai su kuɗi in ka tambaye su wai malam ya haya mai muku wallahi ba abin da ya musu kun taɓa samun matsala da shi wallahi babu amma ba suna nan duk sanda za a zagi malai haya da su za a zaga me yasa saboda baya cire kuɗi ya bayar kun gane wannan ko sai sa wani malami yayi guluwi yace da Allah zai aiko wani annabi a wannan zamanin mai kuɗi zai aiko saboda kuɗi kuɗi shine akida a wajen mutane kuɗi shine me akida a wajen mutane wallahi in kana da kuɗi ko ko ko akida ka ba a bincike shin kun taba ganin an kira wani mai kuɗi sauka ana cewa wani Allah wannan mai kuɗi mai gina shi dan Allah ku riga siya kun taba ganin mai kuɗi ya zo waje ana cewa a kalli wannan shi yana jan kasa kun taba ganin an ga wani mai kuɗi ya zo a ce a ce kalle shi yana aske gemu wallahi in kun ji an fara maganar aske gemu wallahi kai jalaka ne in kai talaka ne a shi gashi yana kiran kanshi salafi ji ba gemu ya ɗage wando to shi mai kuɗi an yafe masa saboda kuɗin da yake bayarwa wannan sai najeriya kai musamman kaduna ɗaliban kaduna za ka shekara talatin kana karantar da su ɗan abu ƙarfi ya faru wallahi za su yi ma wankin babban bargo kuma su ce ba taɓa ƙaruwa da kai ba za su ce ba su taɓa ƙaruwa da kai ba inda zan lissafa muku ɗalibai irin wayannan wanda saboda abin duniya sun koma suna zage-zage ka ce wai mai malam ya muku za ka suna kwana-kwana ba su da wani dalili na sukan malam an gani mu'amalan da suka yi da ni billahi da zai ba mu bata da su ba ba duka ba zagi karatu ina musu amma saboda abin duniya da siyasa sai suka shiga wani faɗan da ma ba san dalilin shi ba ina ba san gani kaga ya kamata a yi za ka shiga faɗa kama san dalilin faɗa a'a kawai wannan malamin da yake da abin da zai ba su da abin da ya kama da wannan shi zai zauna da su ya fashe da kuka an mun kaza an mun kaza to da maganin malamin za su yi suna yadawa kun gane aiki malamin shi zai ba su aikin da za su yi ce to ina so ku wani aiki ina so ku tattace kan malam yahaya ina so ku tayo malam yahaya kazafi ina so ku ce malam yahaya ya je ya kai kara wajen hakimi a hana ni kaza duk irin wannan gaba ɗaya kuma zaka suna ta yi wannan ya je Kano yayi wannan ya je Zaria yayi wannan ya je ainihin hayi malam Bello yayi kaga unguwa unguwa fa an ba su aiki wanda aka ba aikin nan fa wannan malami shi ya gaya musu haka ya kira su mitin ya ce ga aikin da nake so kuma wa alaikum salam ba su baye ba suna suna ma da awan salafiya ta ba gane kuma wannan wanda ake cewa ana so a bata sunan shi a yi masa ƙarya ɗin wallahi shi ma ɗan salafiyan ne to kuma menene dalilin faɗan wani malami ne ya tattaro mataimaka mataimaka ya tattaro ya haɗa ba dalili ba ba wai faɗan ana faɗa ba ne kan aƙida ko kan manhaji ko bambancin wani abu kai kanka abin kunya za ka ji ina fatan gano wannan wato abin da ya sa na kawo wannan kusan muhimmancin kuɗi a wajen da'awa musamman irin rayuwar kaduna ɗalibin kaduna billahi da zin kana da kuɗi kana ba shi kullum ba za ku taɓa ɓatawa ba har abada amma fa an baka ba shi kuɗi duk karantar wanda kai da shi kanka ɗauka ɗalibinka ne ba wata ran zai juya maka baya yanzu akwai ɗalibin da na karantar da shi shekaru ya fi ishirin yanzu wannan abin da ya same ni mota na an sace kai muna ma haɗuwa da shi wallahi bai taɓa ce mun akar maka Allah a shi an sace maka mota ba Allah ya tsare da kuke tunani kan wannan wani ma yace ya gamu da shi ya gaya mai ta a shi abin da ya faru ga malam kenan su da wannan ka tattauna amma bai zo ba wani mahaifiyar shi ma ta gaya mai mahaifiyar ta ce kaga malamin ka ai baka ji labarin an sace mota ba ita take faɗa ta gaya mai amma har yanzu bai zo ba a gano wannan to ya za a yi ko ba malamin ka bane kuna ma unguwa daya a ce an masa irin wannan abu bai hadari me ya kamata ka yi to don ku san kaduna da ɗaliban kaduna ina ba san gane wallahi za ku daɗe tare da ɗaliban kaduna wata za ka ji an ce ayi ba fa tare me faru a ya daina zuwa wajen ka akwai wani ɗalibi ina ganin wasu sun san abin da ya faru billahi lazi ɗalibi ne haka nan kawai sai ya daina zuwa me dalilin rashin zuwan shi mu yanzu muna daga cikin tsofin ɗalibai da muke karatu tare da kai to amma kuma in an zo karatu na ɗan ɗaya wai in muka yi latti wai dole ne sai mun bulayi wai dole sai mun ɗauki kati in ba mu bulayi ba in ba mu bulayi ba ba za a mana ba alhali muna da uzuri wannan wannan hujja ne to wannan wai yana daga cikin hujjan da zai soke ni amma ya riga gaya mutane na zagi na a waje dai kenan sannan wata ran wai za mu je karatun badarawa wai sai muhammad fari ya ɗauko mota mama fari ya ɗauki mota wai zai kai mu badarawa wai kawai shi zai zo zai shiga je badarawa wai kawai sai muhammad fari ya tunkuɗe shi da mota da ƙofar mota wai ina kallo ba ce komai ba na ce ni ya ce ni eh. ni na ce ce wallahi ban san wannan maganan ba sai ce amma zan tambayi bar Fari yace bar Fari a yace ka taba kai mu badarawa yace gaskiya hayo shi a cikin ku a cikin yan shekarun nan ka taba kai mu badarawa yace wallahi bai taba kai mu ba yace to an ce wai zaka kai mu badarawa sai da muka dauki Muhammad Fari muka kai ba dalibin bikir ga Muhammad Fari kai mai bayanin lokacin da Muhammad Fari ya ɗauki mota ya kai mu badarawa har aka buje shi da mota wai zai shiga motar ne ba wai aka tace shi to wannan shine dalilin da yasa sai na daina zuwa wajenka na koma wajen malam wani wai wannan shine hujjar da mahaifin da ya haife ka za ka yi baran-baran da shi ka ce ba ruwan karshe ya wannan ya kai mataki a kadara ma da gaske ne ya kai matakin da za a yi baran-baran haka to wallahi haka dalibin ya je yana karin ƙarya nace to ka ji ne ga Muhammadu Fari a lokacin da waye da waye a motar da Allah ga ya mana ce duk mutanen kana a gaban ka aka yi nake to su wane ne mutanen da ke wala duk suka ce sun suna ciki amma ba su taɓa tuna wannan abun ba to ka gani irin yadda Kaduna kake kada ka ga ɗalibi wai yana gaba gaba ka ce wai suna tare rana ɗaya zai kirkiro shari ya mulmula ma suna kusan gane ko alaikum na to laifin wannan kafin wani yanzu wannan da ya buge shi da mota ai ina kallo wai wallahi yana nan kun gano wannan to ire-iren su ne yanzu mutanen da in ana tafsiri za su aje a leƙa mutane nawa ne a tafsirin irin tafsirin na cika ko an watsa yau malam ya haya shi yanzu burin shi yaya za a yi a watsa a majalisin malam ya haya to kun gani wannan ya nuna mana da'awa in babu kuɗi da sauransu saboda a cikin da'awa akwai masu yin da'awan da gaske akwai kuma munafukai wanda su kuɗi suke so to kuma su ɗin nan munafukan suna ɗan yin lema ga mutum su ba asalin ɗaliban bane amma su ke yin lema su ne masu yaɗa ƙarya da gaske akan mutane su ake ba kuɗi su yi propaganda don su ɓata an gane ko to shine annabi ke cewa mai a sai su an sa suke cewa mai eh shin ashe ba na sami ku talakawa ba sai Allah ya wadata ku ta hanya na kullama qala shay'an qala Allah wa rasuluhu aman duk sanda ya faɗi wani abu sai ce Allahu wa rasuluhu aman da Allah da manzansa suka fi yin baiwa da Allah da manzansa suka fi yin baiwa ina fatan gane wannan duk sanda manzon Allah ya faɗa abu sai ce Allahu wa rasuluhu aman na'am قال ما ما يمنعكم ان ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم me zai hana ku amsa kiran manzon Allah ya كو mutane ya كو انصار me zai hana ku amsa kiran wa ku fifita tauhidi akan kuɗi idan malami ya baku tauhidi sai ya ba wasu kuɗi to ya kamata ku ce malam gode maka da ka ba mu tauhidi ya kuɗi wannan kenan fa yana buƙatar karantarwa ina gani. ina kuke idan malami ya gina masallaci in akwai malamin da ya gina masallaci ya gina makarantu ya gina kaza ya gina kaza kai kuma ka gina al'umma da tauhidi sai su rinka cewa to me ya hayayi sai dai a tsara ɗalibai a ce cewa ƙira da manhaji amma ga asalin malamin da ya gina asibiti ya gina makaranta ya gina kaza wa ai samun nasara su menene nasara wajen su gine-gine da kuɗi maganan tauhidi dan malam ya haya karantar da tauhidi su ba su dauka yayi komai ba an gane na gaya muku malamin da ya kawo dalibin da ya kawo ziyara yake cewa wallahi ina so maka nasiya wallahi malam wani in ka kusance shi billahi lazim mutumin kirki ne kai kai baka fahimce shi bane wallahi yana da kyauta wallahi nace ai fada mu da shi ba kyauta bane ƙarya ta hadisin manzo Allah shine fada mu da shi nace duk kyautar da mutum ke da shi yanzu in kirista na da kyauta shikenan idan ɗan ɗari ana da kyauta shi kenan idan ɗan shi ana da kyauta shi kenan yana haba haba da jama'a wallahi mutum ne mai haba haba da jama'a yace duk ba wannan nake magana ba bai san darajar hadisin manzon Allah ba shi yasa nake kyaman shi ko ba zan kushe ba ina kyaman shi har sai ya dawo ya ce ya san darajar hadisi to irin wannan ya kamata mu ringa wayar da yan salafiya kada mu ringa ruduwa da kelen duniya saboda wala akwai akwai dan salafiyan da yanzu yawo yake yi yana ba dalibai kuɗi daga ya ganka wanda kuɗi ne zai ja ka ka daina zuwa wajen wani ka je wajen wani ana suna rabon kuɗi da kyaututtuka domin su janyo an gani to haka kai ma in kana da kuɗi sai ka yi na'am tunda yanzu kuɗi shine yanzu da awon. Allah ya sauke na'am قال da shai an قال wa rasuluhu امن yace duk sanda ya faɗi wani abu sai su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa su suka fi yin baiwa itun kultum ji ita na kaza wa kaza sai da kun so da kun ce ka zo mana da kaza da kaza da kaza ka zo mana da kaza ya rasulullah ka zo mana da musulunci ka zo mana da haɗin kai ka zo mana da kaza a cikin wata ruwaya an ce laushi ita kulta ji ita na kaza wa kaza din nan kamar yace a ah, afala ta ita na haifan fa naka? afala ta na, shin ba za ku ce ka zo mana kana mai jin tsoro ku a wato kun zo mana kura masu jin tsoro sai na amintar da ku ba za ku ce haka ba wa da fa’awai naka mun zo na same ku korarru ba za ku ce ka same mu korarru sai ka ainihin tattaro mu ba an gane ku duk dai gashi nan wato irin gasar da manzan Allah ya da kun so da kun faɗi irin gasar da ne muku wannan ɗan abin da ban baku ba abin duniya ne kawai an gane a tarbauna an yi zaben nasu bi shafi wal ba'i shin za ku yadda mutane su tafi da awaki da raƙumma za ku yadda mutane su tafi da ainihin awaki da raƙumma وتذهبون بالنبي صلى الله da وسلم الى رحالكم كوكما كنت تفدا النبي زوا gidanku wanne ku so? mutane su tafi da awaki da raƙuma sun samu kuɗi ku kuma ku tafi da annabi gida ku tafi da tauhidi da manhaji gida ko asalin asalin mai karantar da tauhidi ma ku tafi da shi yaya wanne ya fi eh to gaskiya muna buƙatar mu karantar da mutane akida billahi lazi mutane ba san akida ba in dai mutum yana kyauta to billahi lazi ba a binciken ma in dai kyauta ka tsira babban aƙida a wajen yan kaduna kuɗi in dai kana fitar da yan kuɗi ko kana cikin ƙungiyar asiri ko kai ɗan biri'a ne ko kana da laifi za su yi ma uzuri an gani, kaga wannan abin da manzan Allah ya karantar da mu ya saba ma wannan tunanin babban abin da za mu ba muhimmanci shine ko da mutum bai da ko kwabo ya baka aƙida mai kyau ya baka manhaji mai kyau ya baka tarbiyya wanda ya dace da littafin Allah da sunna an gane ya kamata ka gode wa Allah laula alhijratu lakuntum ra'an min al-ansar da ba dan hijira ba da na kasance mutum daga cikin ansar abin da yasa ban zama ansar ba saboda hijira an gane to wannan yana buƙatar bayani mai tsawo amma za mu yi bayanin shi nan gaba walau talaka nasu wadiyan wa shi'ba da mutane sun shiga wani kwari ko sun shiga wani wani yanki wato tsakanin dutse da dutse la talabtu wadi al-ansar wa shibaha da na shiga kwarin ansar da yankin su in mutane suka shiga ainihin wani kwari to ni zan ce ina ina ina kwarin ansar ina yankin su nan zan shiga saboda su ne suka mun gata lokacin ba ni lokacin da ba ni da gata din a wajen mutane al-ansar shi'arun su ansar su ne rigan ciki wannan su difaru su mutane su ne rigan waje ansar su ne rigan ciki ansar su ne mutanen da na amince musu a cikin zuciyana kuma zan kusantar da sun zuwa gare ni wajen neman shawara in zan nemi shawara an gane ko kuma mutanen da zan amince da su a cikin zuciyana to ansar su ne rigan ciki sauran mutane rigan waje ne kenan sauran mutane wato wato ba wai kamar ansar suke ba a wajen yadda zan saki jiki da su da sauransu haka nan innakum satalqawna ba'di usra lallai wato za ku gamu da baba kere bayana ku ansar duk da irin wannan gatan da kuka yi mun to za ku gamu da baba kere bayana zai zamanto a bayana za a yi gwamnati ba ku za a samu gwamnati na banu umayya ba ansar za a samu gwamnatin banu abbas ba ansar haka za a yi ta gwamnati ba a ba ku mukami an gane za a samu shugabanni da su yi babakere da dukiya su hana ku su yi babakere da mulki su hana ku to a tunaninka idan aka samu mutanen da suka yi babakere da dukiya ko da mulki me ya kamata mutane su aikata a zo a yi zanga-zanga a zo a yi fito na fito da hukuma don a kwato haƙƙi wannan shine tunanin 'yan jari hujja mutanen da ke fifita duniya akan lahira mutanen da ke fifita kuɗi akan aƙida suna fasan gane wannan lallai za ku gamu da baba kere bayana fasbiru hatta talqauni alal hawl to kaga tunanin ka annabi yace mai in an muku baba kere yaya ku tsaya ku fito ayi ku tsaya ayi fito na fito da hukuma ku tsaya ayi zanga zanga sai an ba ku haƙƙin ku sai annabi ce ku yi hakuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkausara kuma haka ansar ku suka yi duk wannan mulkin da kaga an yi na banu umayya da banu abbas baka ga ansar sun shiga cikin fitina ba an gani sun yi haƙuri kuma annabi ya ce duk wanda ya haƙuri sakamakon shi tafkin alkautara wannan shi ya nuna mana aqidar ahli sunna wal jamaa dangane da mu'amala da shugabanni ya aqidan yake idan shugabanni suka zalunce ku suka hana ku haƙoƙinku na dukiya sun hana ku ilimi ingantacce sun ki ba ku wuta sun ki ba ku ruwa mai kyau sun ki ba ku kaza da kaza da kaza an gane to yanzu me ya kamata ku yi ya kamata ku je social media ku ta zage-zage ya kamata ku rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasa ya kamata ku yi kaza ku yi kaza menene karantarwar musulunci menene karantarwar demokarasi ko capitalism ya kamata a bambanta karantarwar musulunci da karantarwar jari hujja karantarwar musulunci da karantarwar gurguzu karantarwar musulunci da karantarwar demokarasi a bambanta ba ɗaya ba ne ba kuma in za ka yi tunani ka ringa tunani ko ƙwaƙwalwar ka ringa tunawa ni ba musulmi ne Don yanzu ka sani zuwan turawa sun cakuɗa mana addininmu mun zama tora rago da wutsiyan kare wasu da yawa in suna tunani tunaninsu su musulmi ne amma fa tunaninsu na turawa ne sai ka dawo da hankalin sannan hankalin ya dawo an gane to yanzu wannan magana na ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a tafkin ya nuna ba a yin tawaye ga shugabanni in ba sun kafirta kufuran bawa ba in sun kafirta kafirci baro-baro wanda muna da hujja a gaban Allah da za mu iya gabatarwa shine ya halatta mu ce dole a cire wa'annan shugabannin a yi fito na fito da su a cire su in muna da ikon fito na fito da su idan a cikin fito na fito da su din akwai masala sai a cire su a sanya mutumin kirki wanda zai mallake su amma in ya zamanto in mun ce za mu cire su za a zubar da jinin da ba a taɓa zubarwa ba kuma nasarar da muke tunani zai rikide ya koma rashin nasara muna tunanin za a cire wannan shugaba cikin wata uku ko wata hudu sai a shekarar talatin ana yaƙi shugaban har yanzu shige kan mulki kuma gashi an zubar da jinin mutane miliyoyi a wajen ƙoƙarin cire shi kaga a nan wajen wannan abin da aka aikata ba maslaha a cikinsa to yasa me yau mu ce za mu yi wannan annabi ya ce ku ta hakuri. irin waɗannan malaman salafiya su ne babban matsalar mu su ne masu hana revolution wai da zarar an ce a zo a yi fito sai malaman suke wai ku yi haƙuri masu cewa mu yi haƙuri suke cutar da mu an gane wannan wai su suna so a ce ne a fito a yi revolution to ka yi revolution wajen me me kake nema wajen revolution din da kiristoci da musulmi da masu bautan wuta da masu bautan rana da yan communism da yan kaza a zo a yi fito na fito to wannan ya sunan wannan yaki me ake karewa wajen wannan yaki na kuna kuna kuna kara ainihin personal interest din ku ne kuna kara abun duniya ne kuma yadda za ka gane abun duniya kake karewa ka bari kai man Allah ya jarabe ka ka je nan wajen yanzu akwai malaman da kuka suke yi a da Allah kada Allah ya sanya wane ya je ya je ya hau matakin da ake zalunta mutane bai yi magana ba shin an samu malamin da yake kuka ya faɗi wannan magana ko ba samu ba shin da ya zo ya samu wannan mukamin shin ana zalunci ya yi shiru ko babu har aka yi mulki shekara takwas aka shiga mulkin wani shugaba bai saba fitowa ya yi magana akan zalunci kaza ba aljani ya yi magana kenan ba shi ba kun gane wannan ko to galiban kaga mutane suna a fito a yi revolution billahi da zai suka hau kan mulki zalunci da za su yafi na wancan yanzu akwai shugaban kasa da ya mulki mai ganin cewa ba shi ba wallahi in ya mulki za a jira cikin wata shida in ma bai iya gyara wuta ba in bai iya kawo mutane wuta ba to a sauke shi kar ma ƙara sa to yanzu ya kusan shekara uku zuwa hudu babu alama ma za a samu wutan shi an yi haka ko ba haka ga wasu shugabanni ba an yi ko fahimta to wani lokaci kai da kake gefe kai ne kake ganin abin da sauki da ka hau shugabanci kuma sai a neme ka a rasa ke sanya cika baki da yawan soke-soke ba shine hanya ba mu tsaya mu gyara aikinmu mu ji tsoron Allah mu gyara zuciyarmu mu gyara imaninmu mu zama to mutanen kirki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim na'am Allah shi taimake mu na'am aka samu bai'u eh. eh ya halatta ya tabbatar zai shigo ya zo nan gaba in don kudi ya musulunta a hankali in ya karanci musuluncin zai fahimci cewa musulunci ya fiye mai duniya da abin da ke cikinta ai akwai sahabin da ya zo na annabi ya ce annabi ya bashi wani abu kafiri ne asalin shi manzo Allah ya bashi garken dabbobi ya rude da ya rude ya je wajen mutanen sa ce aslimu fa inna muhammada yubi ata'an man la yakhsha Ya ce wa kabila ku yi sauri ku musulunta ku yi sauri ku musulunta ga muhammadu ne yana rabo irin kudin da in ya baka ba za ka ƙara tsoron talauci ba an gano wannan kaga da wannan abin ya musulunta amma daga baya sai ya zama to musulunci ya fi soyuwa shi sa nake yake muku da'awa inda kuɗi an fi samun cin nasara saboda kuma mutanen da ba dan Allah suke suke shiga da awon ba sai dai daga baya daga baya koma dan Allah shi sa wani mai hikima wai da'awa in babu dawa sai ai dawa an gane kenan muna buƙatar mu samu su kaga yanzu abinda manzo Allah yi ya nuna wa sahabban dai ko da babu kuɗi ku san dai akida ya fi kuɗi ku rinka auna ci gaban da fahimtar akida ba wai don ci gabanku ku dan an baku ku kuɗi ba wasu kawai suna auna malam wani na bada kuɗi wallahi yana da kirki yana da kaza mutum yana da gudun duniya duk wannan maganar kirki da gudun duniya baya cin abinci bai sa nama a cikin abinci duk ba shi ake dubawa ba tukuna babban abin da ake fara dubawa a ƙinan shi na da kyau manhajin shi na da kyau na e eh, a ce ya bada gidan shi fi sabilillah ya koma gidan haya ya kyauta amma ba shi ake dubawa ba kirista ma na iya yin haka ba yahude ma na iya yin haka yanzu akwai wani mutum mai suna wani shugaban indiya mai suna mahatma gandhi idan ka gan shi ma mayafi yake sawa kuma wani babban shugaba ne na indiya wannan bawan allah ya gwammace ya mutu da yunwa don talakawa su ci abinci amma cikakken kafiri ne kaga idan wannan mutumin zai rayu a gari irin kaduna wallahi wasu mutane za su shiga addinin hindu in ka soke shi ta ce kana hasada da shi ne don yana ciyar da mutane yana ba da kuɗi ka baka da shi kai kana hasada ne don ka gan shi malami ne mai tarbiya kai baka da tarbiya malami ne mai kudi kai baka da shi ina fatan gano wannan to wannan shine ɗabi'un yan kaduna kun fahimta ai Allah shi taimake mu hmm. wa alaikum salam idan manzo Allah ne eh a idan mutum ya ga cewa wannan abin zai janyo fitina to kada ka ɓata lokaci ba a jinkirin irin wannan da sauri ka kira su musu bayani don kan su faɗa cikin fitina an bayin da? Hmm. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk